sabon shirinmu na bana bakwai a yau dandali ya samu leƙawa kuntuwan katsina da jihar bauchi domin jin sabbin kalaman matasa to ya take ne matasa sunana mai nasara nasara kuntuwa ina kira daga nan kuntuwa ta faɗi kalmar ta mu muji kalma ɗaya ce mafi tasiri wanda bai wuce ba ɗan laushi ɗan laushi idan aka ce ɗan laushi ma'ana idan kar ko wasu mashina da ake yayi roba roba a nan eh. da ya wuce za a ce ga dan laushi can. Idan aka ga matashi ya hau kan mashin ya wuce aka ce dan laushi kenan ya haɗu koko ne. Kenan ya haɗu kenan. Da an ga ya wuce ga mace ya ce ga dan laushi can. Alhaji Abbas biyu Sojoji Bauchi Najeriya. To gaya mana na ku tsarin mu. Aka ce ba baya zama mu hau sama ne. Wata iya nufin yau da mu yau da mu kuɗi hira kiya. Hira wajen budurwa ko kuwa hira. Eh, hira wajen budurwa ga zuwa ne da majalisar duka. yawa in kuma matashi ya ce ya baba wannan yari yaron yari na da hmm. zai iya ce masu to baba ba shi ruwa mana iya nufin wato ya dake shi kira. To mai da fatan kai ɗan laushi ne.